Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. sauraronmu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karanta baba ya kuma kere. Amurka ta ce ta shirya tsabta kai hare-hare a wasu wurare guda uku da ta auna a kasar Iran a matsayin martani ga kakkaɓo wasu jirage marasa matuka mallakar Amurka din a yankin ruwan Tangahe Hormuz wanda ke tsakanin tekun Peshan da tekun Oman. amma kuma ta janye kai hare-haren da zammar kiyaye rayukan al'ummar Iran. wannan labarin da shugaban amurka donald trump ya dora a shafinsa na sada zumunta ya bayyana ne bayan wani wasu rahotanni da suka ce shugaban ya bada umarni a kai hare-hare a kan wasu wurare kalilan a iran a wurare kamar irin wurare da aka dasa na'uran hangen jirage da na hangen makamai masu linzamai kafin janye batun kai harin da amurka ta yi trump ya ce ya bada umarnin karin takunkumi masu tsauri a kan kasar iran da yammacin ranar alhamis a matsayin karin matsin lamba wadda gwamnatinsa take yi wa iran domin tilasta ta ta koma kan teburin tattaunawa a kan shirinta na makaman nukuliya shugaban amurka donald trump ya umarci jami'an hukumar shige da fice ta migration da su fara kamin dimbin bakin haure da aka ce su bar kasar a cikin wani aiki wadda za a fara a gobe lahadi a cewar kafafen yada labaran amurka wannan aiki da jaridan washington post ta fara fitowa da shi ya nuna ya auna iyalai dubu biyu a manyan biranen amurka inda galibin bakin haure ke zama kamar su houston chicago miami da los angeles jaridar post ta ce ta samu bayanan kai samami akan mutane ko kuma bakin haure da ba su da izinin zaman amurka ne daga wurin wasu jami'an amurka guda uku da suka nemi a sa kai sunansu ita kuwa jaridar da miami herald ta ambato wasu birane da za a gudanar da kamin ne da suka hada da atlanta da baltimore da denver da new orleans da new york da kuma san francisco wasu shahararrun 'yan siyasa a afghanistan da suka hada da 'yan takarar shugaban kasa za su halarci wani taron da ba a saba gani ba kuma ba a hukumanci za a yi wannan taron ba a makwabciya pakistan a yau asabar a kan yadda za a samu za a yi tattaunawa kan batun zaman lafiya da kuma yin sulhu a kokarin kawo yaƙi da ya lalata musu ƙasa sai dai za a gudanar da taron ne a wani wuri da masu yawon bude ido suke zuwa a gabar teku mai suna barban mai tazaran kilomita 70 daga babban birnin kasar islamabad kimanin 'yan afghanistan 30 waɗanda galibinsu shugabannin 'yan adawa ne masu shirya taron suka gayyata sun faɗa cewa taron zai taimaka wurin wato zai taimaka wa tattaunawar da amurka ke jagoranta akan kawo ƙarshen yakin shekaru goma sha bakwai da ake yi da ƙasar da taliban ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin ƙasar sudan ta kudu ta nemi ta sasanta tsakanin gwamnatin sudan wato wanda sojoji ke jagoranta da kuma 'yan adawan ƙasar a matsayin ramawa sudan rawar gani da ta taka a lokacin da ake tattaunawa zaman lafiya a sudan ta kudu a bara ministan wani minista ofishin shugaban ƙasa salva kiir ya ce shugaban kasar ya nuna damuwansa ga abin da ke faruwa a sudan kuma yana kira ga bangarorin masu adawa da juna su kafa gwamnatin wucin gadi nan da wuri-wuri minista a fadar shugaban sudan ta kudu mayek dan ya ce yana cikin wata tawaga na mutane hudu da mai baiwa shugaba kir shawara akan tsaro yake jagoranta zuwa tut galwat wanda ke wanda suka kammala ziyaran a kwanaki biyu da suka kai a birnin khartoum a jiya juma'a shugaban 'yan adawa a kasar venezuela juan guaido jiya juma'a ya ce ya faɗa a yayin wata ganawa da yake da shugaban hukumar kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya michelle bartlett muhimmancin kawar da shugaba nicolas maduro domin kawo ƙarshen wahala da mutanen ƙasar ke sha kuka saurara. Dalla. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau muna tare da Mrs. Nkoyo Toyo, wata 'yar siyasa, shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira African Women Leaders Network da Turanci. Ms. Nkoyo ta bayyana irin ƙoƙarin da suke yi don ganin shugabannin Najeriya sun ciyar da mata gaba. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ita ce ta yi hirar da ita. Ga abin da suka tattauna. suna nan koyo toyo kuma ni um, chairperson na wani organization sunan shi african women leaders network shi organization nan muna da branches a duka wuri a africa kuma muna da global office namu a wurin united nations women african union kuma suna da hannu a abin nan da muka yi yanzu muna so mu yi wani chapter a nan nigeria shi chapter nan ja yi launching nashi on the 1st of july to mun gani aikin na matan nan in ba mu sa eh, karfi sosai ba za mu samu abin da muke so gashi kuma nigeria yanzu da komi da maganan poverty masu da basu da komi da za su yi su yawa mata ne da mata da yaransu ba su da abin da za su ci ba su da komi da za komi shine ya sa muka duba aikina na matan nan yanzu ya zama aikin da muka yi ta mu yi karfi sosai to shi organization 9 suka kawo shi sun duba wurin uku ne za a yi magana za a yi aiki kasa akwai abin da suka kira um, sustainable development goals muna duba ce in mun yi sustainable development goals za mu kawo poverty na mu zo kasa da shi mu kawo su eh, eh, matan nan ba da makaranta ba su da komi da komi za mu yi su shi sustainable development is up to 2030 by 2030 za mu duba kuma akwai wani da su african union suka kawo agenda 2063 kuma it is they said the africa we want wani irin africa muke so muna so afirka da za mu ci abinci don mu zauna nan za mu yi har kowa da kowa zai samu abin da yana so mata da namiji dukkan su su samu abin da suka so akwai wani kuma suka united nations resolution 13 2023 shine about peace and security kina gani kamar duka abin da suka su boko haram faruwa a north east da duka wuri a nigeria mm. shi magana peace and the role mm. the mata suka yi a cikin peacekeeping da case building mm. shine manyan aiki da kuma za mu yi mm. to ga shi komi da abin nan da nika gaya miki these are some of the issues da za mu yi aiki da su eh. to kin taba zama 'yar majalisa a najeriya nan yanzu za ki ce mata suna wani mataki ne a najeriya wannan maganar statistics ne in mun duba statistics za mu gani cewa mun je baya gashi lokacin da nuna da national assembly that is 2015 mu uh, eh, 26 muke 26 yanzu yanzu muna 11 daga election 2019 na 11 ne suka samu kuma in kin duba 2015 zaki gane mata a cikin government na they were 35% yanzu da ya kuma this last four years mu ba mu samu irin 35% din nan mun tafi kasa kuma to in kin duba daga executive daga legislature ba mu samu numbers yana zoma kamar. ba mu yi da kyau ne to shi ne ya sa mata suka dawo suka baya sun ce a wannan ba kyau duba senegal duba rwanda duba uganda ba duba south africa su dukansu numbers nasu yana tafi sama ba baya ba ne to me ya faru najeriya da yana tafi baya you know so shi ne the main problem da muka samu a yanzu to yaya kike ganin mata za su iya samun ci gaba to mun zama yakin kenan shi ne ya kawo mu nan da duka party akwai su pdp a nan akwai su apc a nan akwai su parties eh, labour party da kowa da kowa sun zo tun da mun gani cewa this problem is a very big problem da sa musa hannu da musa bakin mu jewo ko buhari ne ko su governors ne so ku legislature ne kamar ga senate house of reps akwai wani da ta fito wani kiru ta ce na tana nema speaker to ya za a yi kuma ba za a bar ta even if komi da komi ya faru za sa ta wani wuri tun da mun sani mata su ta su samu wani wuri kuma ga su wani suka ce secretary to government ga su ka ce suna to ministers yanzu ne lokacin nan da za a shiya ta cigi magana nan a gaya shi buhari na cewa gabin da zai faru gabin da za a yi gabin da komi da komi da za a yi shine ya kawo mu nan duka mummun hadu yanzu ba duba ko mu pdp ne ko apc ne ko da maganan nan women's agenda me za mu yi da women's agenda na ganin in dukkan mu yi magana da baki daya za mu samu abin da muka so na gode ma To ma saurare a nan za mu dasa aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin. A madadin Mrs. Nkoyo Toyo da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da domin da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me ra'ayinka game da barin jihohin Najeriya su mallaki 'yan sandan kansu? A ka duba misali a Najeriya akwai jihohin da suka yanzu ka duba kamar jihar Kano. Ai sun yi karota, sun yi hizba. 'Yan hizba shari'a suke bi. Wasu suna tsoron Allah suna bin Kur'ani in bi bin qur'ani ko you will not go wrong waɗansu mutane za su bi kur'ani ko bible ba abinda muke tsoro kenan wannan dandano ne na maudu'in da zamu shiga in Allah ya kai mu rana wata yau a sabon shirin da zamu kawo muku daga ranar talata mai zuwa amma yau kam za mu so mu kammala muhawarar da muka fara ne akan siyasar jamhuriyar Nijar wacce ta dauko wani sabon salo bayan da jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya ta tsaye da shugabanta wato shugaban shi kansa jam'iyya ɗin da kuma wanda kuma shine ministan harkokin cikin gida bazu ke kenan a matsayin dan takararta na shugaban kasa a zaben shekarar 2021 in gare ga lafiya to kuma na cikin haka sai ga shi tsohon kakakin majalisar dokoki kuma jigon adawa wato hamma amadu ya ji ya fara wani zagayen kasashen duniya da ya janyo hankalin gwamnati da kuma sauran jama'an nijar to kafin mu koma cikin muhawara din bari ku ji su yan Nijar din wasu su abin da suke cewa game da wannan zaben na tafi da kuma wanda ke son su tsaya a cikin sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Usman Sule amma an hisani na da Usman na Lazari duk lokacin da aka ce zagaye na biyu shugaban yan adawa Hamma Amadu na Modern Lumana da shugaban jam'iyyar tarayya bazu muhammad suka haɗu a zagaye na biyu to lalle insha allahu in allah ya yarda bazu muhammad zai zama shugaban ƙasa na niger 2021 kasan ɗan tarayya bai son hamma amadu na dawowa niger ɗan tarayya su sa cikin kaninsu da cewa hamma amadu yana dawo ya dawo cikin ƙasar shi ya aza takarar shi kuma a yi gwagwarmaya a 2021 na ganin cewa mu mun hauda shi bisa kan kargar eh, milkin Niger. To a wannan kashin kashe na muhawarar da wakilinmu Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS tarayya din da kuma Habila Rabiu na jam'iyyar adawa ta MPN kishin kasa. Za mu tashi ne daga maganar wani rukunin 'yan siyasa da ake kira 'yan baruwanmu. Amma ana ganin kamar su 'yan baruwana su ne kuke son kuma yar a matsayin 'yan adawa. Ya za mu mayar da 'yan baruwana 'yan adawa. don mi za mu mayar da su 'yan adawa su ne suka da su 'yan adawa su da suka kama suka sa su a katare su suke taron gangami da su suna ba su magana a taron su ka taba gani inda mu 'yan masu nijaye muka yi taro muka kirayo 'yan ba ruwana muka ce ku zo ku ku kama mana amma su sun saba yin taro da su a yanzu kuma suna tare da ku a yanzu ai ba cikin mrn ba suke kuma ba tare da mulki ba suke a yanzu ba abin da muke rabawa da su an ba taron CNDP ba. Yanzu kenan ana iya cewa babu tabbat ko 'yan adawa za su je zaben na shekarar 2021? Ai Malam Yusuf in mutum ya ce bai zuwa zaɓewa jam'iyya da ake kawata dan a nemi mulki ake yin ta. Shi ko mulki nan ba a samun shi sai an tafi zaɓe. Zaɓe na 2021 za a yi zaɓe insha Allahu ta'ala duk wanda yake da niyyar zuwa zaɓe ya shirya shugaban ƙasa ya ba ko da ba 'yan adawa ba. ba ko da ba 'yan adawa ba 'yan adawa an sun ga dama su zo in ba su ga dama ba uhu su suka sani wannan su suka san mai daki aka ce shi ya san inda yake mishi ruwa amma insha Allah za a yi zaɓe da su seni din nan da suka ki zuwa za su zo za ka gan su sun zo sun shiga seni insha Allah. Habila ana ganin karshen dai alewa kasa duk waɗannan zabure-zaburen da kuke yi daga karshe za ku bayar da kai bori ya hau. Takan yi da yake sun saba da makirci da shirya abubuwa waɗanda suka saba yi cikin ƙasa ko da yaushe tana yi wa da irin wannan lafazin da irin wannan ah, a haba haba babu haka nan ne ma a an gashi kuna yi gashi yanzu da kan ka kai faɗi Adamu manzo ce. kun samu kun daidaita da 'yan nan na file kuna tahiya da su har ƙarshe kun yi musu wani abu wanda a cikin tarihin duniya babu kasar da take da wannan tsari yanzu gashi karshe wannan session da za a yi assembly national akwai ɗaya daga cikin dokokin da za a gabatar wa majalisar dokoki ta sa mai hannu na ba da dama na filai su samu su ma wasu dokoki irin daidai da dokokin da bangaren adawa yake da shi wannan kaga abu ne wanda bai dace ba kuma mun san wace manuwa ce kuke da ita da yasa kuke wannan wannan take manuwa shine dama kamar yadda yace fatan kada mu je zabe idan ba mu je zaɓe ba sai su gaya ma duniya akwai waɗanda su dama ba 'yan majority ba ne 'yan ba ruwanmu ne tare da su za a je zaɓe ta a ɗauke su a matsayin su ne dama 'yan adawa duniya ta amince cewa eh akwai bangaren adawar da ya tahi zaɓe akwai bangaren adawar da bai tahi zaɓe ba saboda haka ba za a kalli zaɓen da wani yanayi ba gurɓatacce ko kuma eh, wani yanayi wanda ba a yi shi ba cikin gaskiya wannan shine manufa shine niyyar tasu amma mun gane kuma insha Allah wannan abun ba za ku yi nasara ba abin da na sani wallahi ba mu da wata hanya illa ta mu yi hatara da mu duka ƙasar nan ko halin da take ciki kadai ya kamata ya zama wa'azi gare mu mu duka mu 'yan siyasa mu zauna mu yi aiki da hankalin da Allah ya bamu mu kuma tausaya ma ƙasar wadda ta yi muna gata ta muna riga ta muna wando ta muna komi yau ƙasar nan ta yi shekara da shekaru ake bantar da ake bantar da kwanciyar hankali ake yaban ƙasar nan da zaman lahiya ake yaban 'yan kasan nan da haɗin kai amma ka diba yau cikin irin halin da su adam manzo suka jefa kasan nan da 'yan kasa sun jefa 'yan kasa cikin halin fargaba yau idan ma kana cikin tahiya tsoro kake kada wani ya biyo ya buge ka ko kuma tsoro kake kada a zo cikin iyalanka a doke ka aje a ce sai an yi garkuwa da kai da a bada kuɗaɗe ko kuma a tsoro kake yi kada a inda za ka je yalla an dasa wani abu wanda zai tashi saboda tsaban rashin adalci da aka shuka cikin jagoranci wannan duk ya kawo mana irin waɗannan halayya da irin waɗannan abubuwa da ɗabi'un da bamu san su ba da suke cikin ƙasar nan matsalar tsaro ta sha mana kai matsalar kunci na talauci da rashin aikin yi da fatara da kuma rashin abinci wadatacce ga al'umma ƙasa ya sha ma ƙasa kai ya kamata a ce hanya mahita ɗaya da ta rage muna amma in wannan rikicin da kuke ganin ba illa ba ne ko kuma yadda kuke ganin cewa kullum duk wani abin da ya taso kuna da ƙarhi da dubara ta yadda za ku yi ƙarhin shi ku yi ƙarhin shi ta kowane hali kuna iya ganin zai iya yiwa to bismillah mun dai gaya muka ce zaɓe na ƙasa ne ƙasa ake shirya ma zaɓe ba jam'iyya guda ba ko ita mai mulki ko kuma na 'yan mu a'a zaɓe na 'yan ƙasa ne na duka al'umma ƙasa ne kenan ya kamata a ce kun yi ma kanku wa'azi ku gane cewa da haɗin kan kowa da tattaunawa kowa da sulhun kowa. Kana magana a tattauna amma bangaren da ke mulkin na ganin ko da an kira ku a tattauna ba za ku je ba. Mu mun san irin yadda ake iya kiran taro da kuma manufar da idan aka kira taro yadda za ka karbe shi. ba yiwa ka kira taro da manuhohin da ka riga ka tsara abubuwan da a cikin taron su ne kake so idan kowa ya zo ya zauna yarda da su ka ce kuma mu zo a wurin irin wannan taron kamar yanzu wannan lissafin su da zaman da suka yi a fale da kongare na karshe na CNDP da kuma amincewa da shi kundin tsarin zaben ai kaga zama ne wanda bai cancanta ba wanda bai kamata ba a ce lokacin da muke cikin hayaniyan nan ta ya za a yi mu gyara wannan matsala ta kwadda electoral ya za a yi mu gyara matsala ta wannan shirye-shiryen zaben kuma duka zancen ma shirye-shiryen zaben ma wai wai mi ke nuna wata alama ce ɗaya guda da ke nuna cewa wai ana da niyyar ma a yi zaben babu ta ai kaga zaman da suka yi din menene suka yi abubuwan da suka shirya wanda suka rubuta suka kawo shine suka ce gashi kawai waɗanda kenan sunan na filai din da su mrn movanskin suka ce gashi sun yi sa hannu akan shi sauran partner suka taba aka buga cewa an daidaita akan matsalar kundin tsarin zaɓe wannan ba adalci ba ne saboda haka yadda suke sokin. bismillah ga hanya mu da mun san tarihi na Nijar ya gwada duk lokacin da mutum yake son ya nuna ƙarhi ta farkin siyasa ta hanyar ko zaɓe mun ga ƙarshe yadda abin ke wani yanzu ta wace hanya kake ganin za a samu fahimtar juna hanya da za a samu fahimtar juna sun sani sun duk da ya kama ka wasu batutuwa cewa mun nemi a ƙara mutane a bangaren hukumar zaɓe ko ya zamanto mutane waɗanda za su wakilci eh, majority ko opposition mu wannan kokowa mu muka fara ta na cewa bai hankali bai kama cewa a ce wai gungun adawa da gungun majority yanzu menene abinda a cikin tarihi menene matsalar ku babban matsalar mu shine akwai abubuwa waɗanda suka shahi tun daga cikin ruwan zabe tun daga girgam wannan fishe biometric din da za a yi tun daga shi kan kan shi tsarin yadda ake da niyya bangaren waɗanda za su wakilci gwamnati su zo su kasance suna da ruwa da hannu cikin tsarin zaɓe a san yadda za a yi a ɗauki shawarwarin da muka bada waɗanda su cikin zaman da muka yi da kwamitin da aka girka na CNDP sun yarda da shawarwarin kuma sun amince prime minister ya nuna mana cewa lallai waɗannan shawarwari idan aka yi aiki da su za a samu mahita amma jam'iyyar pendes tarayya ta yi kememe ta nuna cewa ita ba ba irin wannan ra'ayi take kamar menene shawararin da kuka bayan kuke bukata ku abinda muke bukata na gaya maka su akwai kudurka nan da muke magana akan su alaji su kudurka waɗanda kamar zancen tsarin eh, kaka zancen tsarin ruhun zaɓe biro de vote eh, yadda ake iya ba wa shamiyu wakilci ai wannan ma magana da kuke wannan ma magana da kuke zance kai baka da labari ne adam mazo watakila baka sani bane batun da muka tattauna a committee wanda yayi magana yayi shawarwari da duka bangarori na siyasa wannan ku kuka nuna cewa kun amince eh a dawo kan tsohon tsari amma ka je ka tsananta bincike ka ga anya da aka zo wannan zama da aka yi na karshe a fale da kwangare bisa wannan tahiya ake anya bisa wannan tahiya ake ta farko wadda mu muka ce ya kamata wakilci a bangaren hukumar zaɓe jam'iyya akalla wadda take da dan majalisa ta iya samun wakilci a hukumar zaɓe tunda an san jam'iyyar da take da dan majalisa a a oh. kun dai kara ma kun kara ma majority kun kara ma adawa eh. amma kun amince da cewa jam'iyyun da duk suke da dan majalisa su samu wakilci wannan babu ne mai wuya ba kuma abu ne da aka saba yi ku bangaren ku ɗayan adawa babu ne da jam'iyyun ku tsaya ku bangaren ku ɗayan adawa duk jam'iyyun da suke da yan majalisa za su shiga cikin fini wannan na bangaren rinjaye bai shahi ku ba To gaishe ku malamai. To kamar da muka ce wannan shine kashin muhawarar da muke a kan Nijar a wannan lokaci kada a manta in Allah ya kamar rana wata yau za mu zo mu shiga maganar 'yan sandan jihohi a Najeriya. In har za a yi kirkiro 'yan sandan jihohi nan wanda yake na yadda da wannan cewa a yadda ake a yanzu da irin gwamnonin da muke da shi gaskiya kowa yana da wannan tsoron. To muna fata za ku biyo mu domin jin wannan muhimmin muhawara da za a yi tsakanin wani tsohon babban hafsan 'yan sanda da kuma wani tsohon babban hafsan soja. yanzu muna godiya tare da yin bankwana ga bakin mu na can Nijar din wato Adamu Manzo da kuma Habira Rabiu da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi ta da taimakon sulaimun Muni Barma da suka haɗa mana wannan muhawara da kuma hira da suka yi mana da shi Muhammad wato bazu Muhammad din a yayin da muke kawo muku wannan muhawara din a shirin tsaka mai wayan za da su duka ne ne Ali Mustapha Sakoto a nan Washington mun baku lafiya. Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen Yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.

wale wale bin ta ɗauke kama karya karya magana gobe ba mu ne ba eh, idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ma ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba wata rana bata shi ba shi ne ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya yau ne magana gobe ba mu ne ba. Idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa. Kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba. walakiri kiri ba za ya kyala zalunci ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya yau ne magana gobe ba mu ne ba. Mutum ma bai yi kama da jagora ba. Dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba. Burinsa kawai shi ya tara arziki dan zamba. da sana'ar su baki shi ba. Walle walle wala ta ɗauki kama karya. Karya. Magana gobe ba mu ne ba. Abin haushi ma batun so ba kama karya. Su kama karya suke wa al'umma don hauka. Da jagoranci suke ta ci da addinin ka. Rabon shan duk